وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya tsara mu a wannan wuri da kuma daidai wannan lokacin da muke cigaba da karatun mu a wannan littafi na sharhu sunna na al-Imam al-Barbahari rahimahullah izinin Allah ta'ala za mu cigaba da inda muka tsaya yau muna lahadin garin litinin 25 ga watan al-Muharram shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas ba hijirar mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina wannan sai dace da sha ɗaya ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ɗari da shida a kalandar turawa idan yawa ba su manta ba darasinmu da ya shige muna kan maganar malanci da yake gaya mana wasu jaidan abubuwa da suka fi al'umma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abubuwa ne da yake haƙoƙi ne ga wanda yake na cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a yi masa su a shari'ance sannan wasu abubuwan kuma sun shahi su musulmi ne wa junan mun kai ga bayani a cikin cewa su al'umma annabi صلى الله عليه وسلم مؤمنين مسلمين آه، ايتي سوى اشتنفكم سوى كنسنسو لكما جادون في فكم سوى كنسنسو سريعا حررت سباوة نوع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإنه كم سوى كنسنسو حتى أتي قد النبي في آه، ودوان دي بيان السواكي مسلمين الواهدين حتى كما sukan gaji junansu jima'ana dukkan musulmi sukan gaji junansu mutum yakan gaji ɗan uwansa ɗan uwansa kuma ke yakan gaji ma dama ba wani ba wani aka hana daga cikin mawani irinsu ba shi ne malaka ga bayanin cewa shi musulmi ko da a zahiri ne bayyana da musuluncinsa wato bi ma'ana ko da munafiki ne to duk hukuncin kwanciyar musulman yana da su kuma daga musulmi suka ji in lamarinsa riyan musu za su yi masa wanka su masa san littafani sannan su masa sallah kuma su je da shi a makamantar musulmi su jirgin wani ita ce ka'ida kada sai idan ya bayyana a zahiri cewa shi hutu Allah ce amma da in dai a zahiri shi musulmi ne to ina abubuwan duka yana da haƙƙi a yi masa su sannan musulmi wa junansu sukan so junansu sukan eh, zinkaci junansu kuma sukan yi wa sukan ji tausayin junansu kuma sukan ɗauki junansu a matsayin ɗan uwa to sai ce wannan ita ce al'umma annabi sallallahu alaihi wa sallam to shine sai malaka kawo mana hadisin da muka kwana kan shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam a wannan babi yace masalul mu'minina fi tawajihim wa tarahumihim wa ta'atufihim كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تلاءى له سائر الجسد بالسهل والهمة za ku zai shakati na 135 a can kasa-kasa haka nan kasu-kasun shafi ke nan wanda kuma yadda muka yi bayani wannan hadisi yana da matuƙar muhimmanci ga al'umma da ke izina da darussan da ke ta musamman a wannan zamani a inda wanzu Allah sallallahu alaihi yake kwatanta mu'minai da cewa su abu ɗaya ne abu ɗaya ne don haka ya zama cewa ya ba da wani irin kyakkyawan misali game da sun jirgin sai irin yadda suke ƙaunar junan sun suke jinƙayin junan sun sannan kuma sukan sauka ma junan su to kamar gangan jiki ɗaya ne kamar gangan jiki ɗaya ne na mutum guda wanda idan wata gaba ta eh, kai kotun ciwo ko zafi to dukan gangan jikin sai ya ji wannan zafi, ya ji wannan zojin ko kuma ne gaban take fama da wannan sai ka iske jikin gaba ɗaya ba zai iya bacci ba wannan zazzabi zai gina jikin gaba ɗaya sa wasu gina zai shiga cikin damuwa wannan muka ce ta samun misalin ne mazan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya buga dangane da yadda al'ummar musulmi suke ta yadda musulmi duk da ta zanto ko a ina suke ko a yi ɓangare na duniya suke sannan kuma kowace kabila ne su kowane launi ne su to hukuncin su abu ɗaya ne sai da idan ɗaya daga cikin su ya samu matsala to matsala ta kasu dukkanin su idan mutum guda ya shiga cikin damuwa ko matsala yanzu matsalar ta shafi su dukkanin kamar yadda idan jikin mutum wata gaba ta matsala to duk jikin ne ya samu matsala ba wai wannan gabar ne ba to wannan babu cika a wannan zamani da musulmi za su kiyaye irin wannan matsayin kuma su yi iyayen da za su yi su zama haka ɗin kamar da wani Allah ana sana ya ta su to da yawa da cikin matsalolin musulmi da sun kau da yawa da cikin matsalolin musulmi da sun kau zai muka ce wasu daga cikin musulmin nan roƙar su waɗanda ba su san irin wannan matsayin ba da su ake haka kai haka baki a cuta mai ma ɗan uwansu yanzu ba maganar su ji su sayan wasu ne ba ba maganar su sayan wasu na cikin damuwa su su shiga cikin damuwa wani a'a su za a ba su kuɗi su su sayan wasu ko su ba da dama ko su ba da hada a cuta mai uwansu Allah ya kare wani babu kan kalubale ne da al'umma wanda kuma mutane suna buƙatar karanta irin waɗannan da nasoshi to wani hadisi kuma wanda ya kama da wanda yake wa qala sallallahu ko wa qala alaihi salatu wassalam baiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce المؤمن للمؤمن كل يوم يكون مؤمن لما الأول مؤمن كما الجن ko, wato بعضا وتساكن فإنها حرف فقط وشبك بين أصابعه وبين أصابعه وشبك بين أصابعه وتسي الشجر أن أطيحك غيره إن وشبك بين أصابعه to wannan hadisi muka ce kama irin wancan ne a cikin sabon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al mumini ba zai ɗan wasa mumini kamar jini da shi ba abubu ba sake shi yana ƙarfafa sake yanzu kuma jini asalinsa bulok ne bulok ne kwara-kwara ko ba haka ba a kawo wannan a makalar jikin wannan a kawo wannan a makalar jikin wannan a kawo wannan makalar jikin wannan ana ka siminti ko ko ko kuma ne ne ya zo da sai ba da dama su blok ɗin sai suka zama jini za ka sai suka zama abu guda da suka taru sai suka yi ƙarfi block ya kusa ga wani ya ƙarfi wannan wancan shi ya ƙarfi wannan da wanda ba dama sai aka da jini to haka ne ne mutum ne saboda ka su abu guda ne kuma sashen ce na ƙarfafan kake ne da ka sashe yakan mai sashe idan wanda da bukata sashe yakan yi tsaye ya ga wa wajen bukatar yi duk abin da zai iya yi ganin cewa samar da ita wani shi ne kuma ne mai shiddu ba a duku ba ba sashen musulmi sukan taimaki sashe kamar da sashen jini ne kan taimaki sashi duba da cewa asalin su wane su kama daga lisani suka zama su yi a wuri guda to ban zama da kyau misali sai to ta maka baina a kwabi a yi sai ya ci zara tsakanin yatsunsa yanzu kalli yatsun nan da kake ganin su da hannunka na dama da hannunka na hagu idan suna wawari to sai ka shigar da su cikin juna haka yanzu kai ka tabbatar da sashi sun karfar zai kasu suna fata gani hannunka ya tsara karfi yanzu ya tsofi shi da cikin juna sai da kowane yanzu yana jiki da jiki da ɗaya da kuma yana karfafa sake to haka nan ne musulmi suke a hannunsu haka nan ne musulmi suke a rayuwarsu kuma duk inda suka samu kansu muka ce haka na ke sai ba magana yanki guda kuke ko kasa guda ko gari guda duk wanda ba mu sannan ba magana kamar da muka faɗi a ce kai ɗan kabila ka zai wancan ɗan kabila ka zai duk ba a dubi wani ba magana cewa kai launin jikinka kaza ne kuma launin kaza jikinsa kaza ne duk wannan ba a bi wannan a duka kawai ake duba shi ne wannan abin da ya haɗa ku guda ɗaya shi ne al-islam ina fatan gani wannan shi ne al-muminu lil-mumini kal-bunyani yashuddu ba'dahu ba'dahu والشبكة بين أصابعه ثم الله صلى الله عليه وسلم يسكت عن يقصى ليقول يا رجال وانا ستوم بتاليه shine sai shekha fawzan hafizahullah yake cewa fa hum ikhwatun saboda wa hum ikhwatun saboda uwan juna ne sai istidlali da abin da ya tabbata cikin alqur'ani cewa yake ikhwa abin sani kawai su yan uwan juna ne wannan ukuwa ta su wato an yi haƙoƙin ta a cikin sifa ta imani wato ma damar kenan ga wasu gungun mutane da suka sifanta da sifar imani to wani mutane lalle yan uwan juna in dai sun sifata da sifa ta imani yanzu wannan sifa ta imani ta hukunta su zama ƴakuwa inama almu'minuna aqwa abin sani kawai mu'minai duk inda ka su ne da ka same su ma da musu da wannan sifa a imani to aqwatun ya uwan juna kuma da nan yadda san kana ji a jika dangane da ɗan uwanka na jini ko nan na sama to haka nan ne madama kana da sifa ta imani kake ji dangane da ɗan uwanka wanda imani ko musulunci ya haɗa ka ne innama almu'minuna aqwa kowa ya sani in yadda yake shi'uri yake shirin yake ji a jikinsa da zuciyarsa a lokacin da wani abu ya shafi wani ɗan gidan wani wanda an ce ƙanin shi ne ko kanin su ne ko mahaifinsa ne ko oki ne ko kuma ɗan su ne ko waye ne ko irin wani abin da kake ji shi ne ya kamata ka yi ne da dukkan wani ɗan uwanka mumi bal ka ji ma na muminin sama da haka ya kamata domin su ita yin wannan a wasu daga cikin su yana yiwa ba su ba su da sifa ta imani yana yiwa a zama kan lokacin da zama ba su da sifa ta imani kaga dan uwanka mumin ya ci zama aula ne ka sama da sama da ɗan uwanka wanda ba su da sifa ta imani شيخ الفوزان حفظه الله لكن إخوة في الإيمان لا في النسل حفظه إخوة في الإيمان يوم الإيمان لا في النسل باكتنا سببا اذا فرع الله تعالى انما المؤمن الاخوه سنتي فيت بعيد اخوه في الايمان هو يسكي ايمان ايمان يسكت اخوانا وانتقى يتي لكن نسلي باكتنا سببا لكن دندنتك بابا اكتن زما كاين ذريه كذاني كو دان فاميلي كذاني وانا فيه والله تعالى to take qauluhu fadan al-imam al-barbahari rahimahullah yace wa zabaihim da yanke yankensu wato musulmi suna da hukunce hukunce da shari'a ta rattaba game da su game da abin da shafi zabaihim yankin jinsu ina yake yankin jinsu yana nufin abubuwan da suka yanka na dabbobi wanda ya halatta a tunamin kun gane ko abin nufi a nan shine dukkan wani musulmi kenan wanda ya sa wuka ko abin da ake yanka da shi ya yanka wata dabba wasu ya halatta suna manta hukunci ne sai shi ne wani abin da ya yanka halin ne ina fatan gani wani abin da ya yanka halin ne ana ce kaɗai sai ya zama cewa da gangan ya saba ka'idar shari'a wurin yankan mai ganganci ya dabbar yanka ba irin na shari'a ba da wannan kaga ba zaman sa musulmi ne ya karanta wannan dabbar da yanka ba amma yadda mu'amalin yanka dabbar bisa ga siga wanda ba ta shari'a ba su shi ne nan ba. amma la'asar dukkan wani musulmi ya yanke dabba wacce halatta a cikin namanta ko yanke ta yanka na shari'a ko halatta a cikin wannan yanka shi ne ma nake cewa fazadihatul muslimi halalun fazadihatul musulmi halalun duk abin da musulmi ya yanke to halal kamar ni bai ma dama wannan abin da musulmi ya yanke muka ce awwalan dabba ce wacce halatta ce da fata gani to shi kin zama halal amma idan sun zama dabba ce wasu asalan bai halatta a cikin ta ko musulmi yake ta kaga yankan shi ba zai halatta ba yanzu musulmi ya ɗauki kada ya ce bismillah ya yanka kaga ai ya zama shi ne kuma ba za ka ce amma suna Allah kan shi ba ko musulmi ne yanka ku ci ku ci kari ba tunda asalin shi kari bai halatta ne a ci ba aiwa an gane ko yawwa sannan na biyu muka ce ya zama cewa ya yanka dabbar yanka irin wanda shari'a ta shata cewa a yanka dabba bisa ga wanda ka yi kun gane ko ya bace sunan Allah bai bace sunan wani wanda ba Allah ba musamman yake wal munafiqu aidan idza zabaha zabihatan aqulu hadi hukmi annahu muslim to wal munafiqu mutum ne yake shi munafiki ne ya sa rigar musulmi ana sallah da shi ana kaza amma mu munafiki ne shine wal munafiqu aidan musulmi kuma idza zabaha bi hakan idan ya ta dabba abin yanka kenan na akuluha kaida musa ahli sunnah wal jamaa na akuluha za mu sunan dabba da munafiki yanka bi hukumi annahu muslim da ta cewa shi musulmi ne tunda yana tare da musulmi da shi ya ce sallah ya yi kalmar shahada ila akhirih ba a ce abin da ya yanka da sharar imanin ce malam ya tabayyan lana annahu munafiq malam ya tabayyan lana annahu munafiq in dai bai bayyana ga yin ba cewa wanda mutum munafiki ne yauwa mutum ne kuna tare da shi ana sallah da shi ba wani abin da ya bayyana tattare da ku wato da tare da shi da ya bayyana gare ku game da shi sai munafiki ne sai kuma amalance shi da zahiri a da bayani sai shi mutum da kan yanka da ba su tafi da shi abin da yanka da hukumin da hukumin cewa shi mutum ne malam ya na lana hukumu na inda ba bayyana shi amma yanzu idan wani dalili Allah ya kaddara sai ta bayyana gare mu kuma to akwai wani din nan da muke sallar munafiki ne don shi ce nan wannan abin da ya bayyana ya hukunta mu'amalan shi a matsayin wanda ba musulmi ba babu wani abin da musulmi za mu masa in dai ya bayyana karar cewa muna hukumi wani shine ma'anar malam ya tabayyan lana annahu munafiq kun gane ko yake kala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce illa ma zakaitum illa ma zakaitum sai kaɗai abin da kuka yanka sai kaɗai abin da kuka ne kuka yanka wannan idan ma da sai sun kogiyar ce aka zo da ita bayan Allah ta'ala ya yi bayanin jerin wasu abubuwa da ya haramta wa mutane wasu jerin abubuwa da nau'in dabbobi da suka mutu bisa ga wata shiga cewa wani duk an haramta su to sai Allah ta'ala ce kada حرمت عليكم الميتة والدم ولهم الخنزير وما أهل لغير الله به الفتوى المنخلقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم أن تستقسموا بالأزلام وقال تعالى يكتوى هرمت عليكم الميتة kamar haramta samun cin mutu mutu shi ne dabba da ta mutu kamar da ake cewa hatta an ce ha ba a yanka ba haka kawai ka faɗi ta mutu ko wanda yi yi sa ta mutu ala kulli hali kuma ya ce almaita duk dabba wacce ya halatta a sinamanta da ta mutu irin wannan mutuwa ba yanka ba to ba yanka shi ta ba wanda ma huwa damu a hana muku jini jini haramun ne ma shi ne wa damu amma don wurin malamai suka ce wannan addamu da ya zo ne wannan wuri ya zai ce ga lafa a wata ayatu wa damu masu ko da jini wanda ke kwarara shi ne al wato wanda idan aka yanka dabba yana kwarara ta ganta ya zuba wanda wasu saboda yawan su hada haka dan rami fiti haka sai da idan an kayan ka jini suke kwarara da cikin ramin har ya ɓata wuri kada ya ɓata gano sai a rufe shi daga baya to zai wannan jini shi ne addabul masko shi ne haramun a kwace wannan jinin a a soya shi a abinci ma biyu da gisiya sai ne eh, wannan haramun kun gane ko amma jini iri wanda ke makalewa jikin nama wanda kuka wanke nama da ƙarfi kana iya samun shi wannan jini jinin wanda ba shi ake nufi da addamu ba saboda kan nan da aka ce wa damu ba wai wato mutlaqun dam ba a damu ne kayyar da zama shi almasu sannan wani hamul khinziri da nama alabi al kenan kuma uhillu li ghayri allahi bihi da abin da aka ɗaga sauti ana ambaton wani allah ne dukkan wata dabba da aka zo wani yanka ta ka ambaci sunan gunki ko aka ambaci sunan wani mutum ko sunan wani aljani ko sunan ma wani ko sunan ma wani annabi ne ko mala'ika duk abin da aka yanka aka ambaci sunan wani wanda ba Allah ba to shine wa ma uhilla li ghayri Allah وانا دبر تعالى المن خالقة يدبر وشي تشاكي هو أتشاكي المن خالقة إذا تدبر تشاكي وتنوانا ما بسامت إذيا قوية سنة فيو إذا سجين إذيا قوية إذيا قوية تشاكي فهي تمشي بايان تاتو المن خالقة إذا ما حرام الكباء سنة مدفعها قرى والموقوبة makoza ita kuma malamai suka ce ita ce wacce aka kaure ta ko aka buge ta wani abu ya buge ta wani abu ya kaure ta da ƙarfin sai haka sakamakon wannan bugun ko wani abu da ya ture ta ko ya kaure ta sai ta mutu kun gane ko sai ta ma bayan ta ina manta ba wani mutaran biya mutarajiya ita kuma ita ce wasu take kan wani abu sai ta faru na ta wacce gangaro a kan wani abu kafin ta kawo kasa sai ta mutu ita ce al-mutarajjiya a mutu ba a yanka ba shi wa mahalika shi na mazaba wanda tsiha da tsiha ita kuma ita ce suka ce wanda aka soke ta a shi ne kuka kamar ka ce wata yarwar sama abu ce kaho cikin sa kaho ta koke ta kan an kara samu da wannan kukan da aka yi mata kun gane ko duka zai jikin wani iske mai tsiri sai iske ne koke ta kafin a gani ta mutu na an nasiha ita ce ake haka so bayan ta ta wata kai ga mutuwa ba ta ta ba ma akan sabu'u da abinda dabbobi masu kuma su zakoki suka ci yawa dabbobi suka kama wata dabba wadda kuma su dabbobin nan ba tare ne aka yi mutu na farauta ba suka kama cin dabbar da tsaki su mutu a haka yanzu na kai ce saboda za ka ce ka kwasa sauran ne ba duk wani haramun ne to a jerin waɗannan abubuwan da Allah ya haramta sai ce illa ma zakkaikum sai abin da kuka yanka ku musulmi ne a shahid illa ma zakaitu ta abin da kuka yarda yanzu illa ma zakaitu din nan shine Sheikh Al-Fawzan hafizahullah yake cewa hadha khitabun lil muslimin hadha khitabun lil muslimin to illa ma zakaitum idan antumul musulmi ko musulmi kaɗai sai abin da kuka yarda to shine halatta kuka to munafikai kuwa sun shiga cikin wannan magana a lokacin da bai bayyana wurin musulmi cewa muna munafukai ne ba ita fata kuka yi wannan musulmi ma'ana idan ne ce musulmi za bai halitta kusurwa ba za bai halitta kusurwa illa ma kai ku sa'a da ku ne wanda magana shi Allah ya kasar da su musulmi cikin ku sai zama ga wasu gungun mutane dukkanin su zahiri musulmi wannan magana ta kafin su duka لذلك قاعدر أهل السنة سوى أكيهم مسلمين حكمت بالظاهر يعني أدل الباهرين فذلك آه، جاءوا مسلمين جسيا لأنك دبع لذلك السيدة بروكة هلا يهل الحاسي كتابة مسلمين مناهوسي والمناهوسي سبب البيانة بقى لأنك دبع بك جسيا بسيطة حالتا فوق التكالات اللي تريد أكيه أكيه نعمل سيطة هذا عمي أكبر يقول لو كان يصير كيف يصير لما حللني كيف يصير لما حللني muka ce da sharaɗin muna hukunci su bai a bayyana ba kamar da ba da warko haka kuma malamai suka ce kamar sallar su ne. sai yana son ce kamar limanci kamar limanci kuna kuna sallar anguwa gwamu da da wasu mutane ko wani mutum kullum masallaci suna kai wani da ne yanzu ya sa kuma sai ya ba sallah za ku ce ba sallah ko za ku bi da imanin su kashi mutum ne kuma cikin lamu suna na a cewa musan ya yi da su da kuka kimanin a su zaza mu kaddarta a cikin wannan mutum da kuka sa ana yake da kyawun zaton alkhairi da abin da ya bayyana gare ku dangane da shi da zahiri cewa shi mutum ne sai zan so a ce shi muna musulmi a muna mutum shi ya shafa amma sallar hukumi haka idan ya dabba da wannan abin da kuma a zargi su na zahiri cewa shi musulmi ne muna hankali sai ba yana da riko su ba su naman da yanka naman da ban da yanka shi ne kuma halin ne ba ku da matsala kuma ne ko wannan shi ne Allah kun gane wannan ko kuma ne cewa ba halana zaba'iha halin kitab yake haka kuma Allah ta'ala ya halasta muna zaba'iha ahlul kitabi wato abinda ahlul kitabi suka yanka yanke yanke su kenan bi ma'ana abinda suka yanka na dabobi shi ma Allah ta'ala ya halasta mu ne yankan da ahlul kitabi suka yi shi ma ya halasta a gurin musulmi kun fahimta ko to wannan shi ne a kamar za mu gani a nan gaba zaba'iha ahlul kitabi ana nufin abinda suka yanka amma muku fi abinda suka yanka wato yanka bisa ga dabbar da suka yanka in dabba ce fi halitta su kun gane ku? dabbar da suka yanka kuma cewa dabbar ce ce asali ya halitta ni a tunan don haka zaba da hannun ta lokacin da ake cewa Allah ya halitta muku cin zaba'in ahlul kitab wanda ba yi nufin idan yanzu wani kirista ko wani bai hudu yanka alade da fito a gaba ahlul kitab ne kun jizo la da halaka ba wanda saboda aslan abin da suka yanka bai yi da halaka wanda malama zai mana bayani a nan gaba lokacin da wani daga cikin ahalin kitabi yan mu'amalan ta dabba mu'amala irin wacce ba ita ce shari'a ta ce a mu'amalan ta dabba kafin ta halatta ba a su cikin bai yanki sayan sanari na shari'a ba to shi ma wannan ba za ku ce abincin hannun shafi ne ku ji zuwa ba kun gane ko kamar da kuma ko musulmi yamma a wani ba a wurin yanka ya mata yanka irin wanda ba shi ne shari'a ta shi ba za shi bale hannun ta don haka dai cewa ba halana zaba'ihi wato zaba'iha a hannun kitabi to ku sai cewa ko wannan tsayi ko wannan tsayi kai ne zama dabbar ta halitta kuma yanka ta yanka ne ya kana ce ya qala ta'ala ga hujja kenan Allah madaukakin sarki ya ce wa ta'amul ladina utul kitaba kullun lakum abincin wai da aka ba su littafi ya zai daidai wa ta'amul ladina utul kitaba kullun lakum abincin wai da aka ba su littafi daidai amma nan malamai suka ce ana nufin abincinsu ko ka ce abincinsu zamanan zaba'ihim yanke yankensu ko ta'amuhum ko ta'amu ahlul amun nabi da musul kitab ka fahimci shi a matsayin wato kinan abincinsu wanda aka jarruwa ya yi da naman da suka yanka ina fatan gani yawwa wa illa wani abin da za ka kirga shi a matsayin abinci ne na ahlul jihadi wanda bai da alaƙa da da nama bai da alaƙa da yanka hannun ka kasa manta wani halitta ko gani ba ko gani abin da ke son shi yawa yanzu misali ɗauki misali kamar ka ce da ni kudu ko hura sai abinci ne ko yanzu kudu ko hura yana da alaka da nama ne ko yanka ba su da an yi dama su yake jiwon zahima da jizuwa ta kun gani da wannan abu da ahalin da suke amfani da shi wanda bai da alaka da dabbar da an ka yanka ko wata niyya niyya ko kaza ba kun gane wannan sai da ba sai ka tambayi ba ne kawai ba ganin kai su sa na jinsa a ta sa za ka shafe ta zo ka ci wannan shi halal amma nan muna magana fa amul ladina utul kitaba hilul lakum yankanku ko abincin su wanda aka shafa da shi da niyyar niyyar da take da alaka da nama Allah kun gani haka shi ne mallan fasara yace ya'ni zaba'ihu ta'amul ladina utul kitaba hilul lakum wa yana nihin zaba'ihu wa zaba'ihu ladina utul kitaba hilul lakum yanzu yanzu wa'anda aka ba su littafi hillun lakum halin ne gare ku ta ga da suka yanka bisa ga gari ta wacce ta dace kuma duk ta zama halacciya da ta musulmi ce me yasa shari'a ta halatta wannan wala zai ga mana asalin mahalar ko asalin yadda a dini kace li annahu su wannan ahlul kitab din ko waɗannan ahlul kitab yahuda da sabu al-aslu يظهرون على الطريقة الشرعية يظهرون على الطريقة الشرعية بموجب ما عندهم من الإسلام وأنا شنو أبتدي لكي لأنه صور السؤال حتى يظهرون سكن ينكا هذا السبيه ينكا من الدبوبي على الطريقة الشرعية إذا ذا الطريقة قوحية هنيا أسلوب أسلوبي هذه تاري إلي بموجب ما عندهم من الكتاب da abin da ke wurin sunan littafi yake hukunta da abin da ke wurin yake hukunta bi ma'ana yanzu littafin da ke na Allah tabaraka wa ta'ala bai wa'in da mutane a tsoron da injili abin da ke cikin sunan tsarin shari'a in za a yanka a mutu sunan wa a mutu sunan Allah shi ne tsarin kura ta ganin cikin a saura ko cikin injil ba inda aka ce za a yanka a matsayin wani annabi wani shi ne ma'anar bi mujibi ma inda hum min alkitab abin da ke cikin wato hannun su na littafi yake hukuntawa yake wajabtawa saboda ke nan a saura tana wajabta in dai za a yanka na shari'a matsayin Allah injil ma tana hukunta idan za a yanka yanka na shari'a to shi a matsayin Allah duba da wannan asalin da suke kanki shi yasa aka halatta mana cin yi yankan يعني ذبائحهم لأنهم يذبحون على الطريقة الشرعية بموجب ما عندهم من الكتاب كما ko don haka sai ya ce kafin haka bari mu ne wata ‘yan mulahaza game da abin da ya tafi wannan saboda ka idan ya zama cewa mujibu ma inda hun min kitabi yana hukunta cewa su yanke dabba da sunan Allah idan suka bar wannan asalin kun gane ko suka bar wannan asalin da ke cikin kafansu a bayyane kuma bayyana gare ne suka yanka dabba da wata hanya irin ta shirka suka ambaci sunan annabi isa masala suka kama dabba ko suka suka kore kai ko suka yi mu ko gani ba sai su so kaza kawai su kama kan kaza ɗaya su murɗe haka ka mutu ɗaya suka ce to a hibiya a iliya kana ganin wannan kawai so kaza a ce yesu a zafi a yanzu gani ko kuma wannan ya bayyana gare ka kai musulmi a wani lokaci san su saba halaka a wani magana ka zo ka kawo hujja cewa wata amul da rina wucin kitabu hindun da su gani yawa saboda sun sun bar asali sun bar asalin da suke gani kun gani wannan to wannan shi ne da idan suka fiye akwai suka watsa mata alazir ko fitur tana ihu ihu tana tana kuka me ne suka sauke har mutu aka aka karkare kaga wannan moshi ce wala moshi ce ba magana ka ce wata amul ladina utul kitaba hillal lakum kaje zuwa cikin wannan akwai da aka aka kake ta da wuta to wannan an wasu su kula da wannan gaskiya alamar ya bayyana yake wannan da ba gaskiya na'am ga duk da ne wannan injin na yanki abu shi na kuma babu wata ba musulmi ne ma ke kila control engine ba balanta na kashi gani in ya control engine injin a ɗauke ka matsayin ka ana kawo wa ya janna wani mutum ya ce bismillah ai ba sai eh, ba musulmi ne wannan ba eh, a ce wani tsarin mutu ne ba Allah ke to sai ma lafi amma gaba ihun wasanni na sai amma yanzu yanken na'am na'am ban ji ba dabba ya eh. ku mutu ko ya ce ga yi da ni? Eh. Hmm. ba ki ne fi haɓa mana iya ta wannan dabba tana da ta ní nike ne ko rauni sai an kai ta hasib a sassan ni? ok na za ka yi ne wannan wata matsala ce khilafiya musamman a wuri malikiya kun gaɗi yawa kamar kamar abin da ke fa kawai shi da ni matsalar da yake sai kawo shi ne matsalar dabba ba ma shi mutum magana malam kamar ya shigo da shi shi ne matsalar dabba ta samu wani rauni a wajen sun ta zama da iya ba ko mota ta buge ta mota ta buge dabba misali ne wannan ne ku zo kun shi mota ta buge dabba ta yi jina jina ta yi rauni amma yaranta yaranta yanzu matsalar shi ne fukaha wasu daga cikin suna cewa wai wannan dabba mummunar rauni ne zai samu in ya hukunta cewa in kuka banta ba za ka rayuwa shi ke ko ba ta halatta ba ba ta halatta ba sai kuma ta ƙara ta haka nan kun yasa amma ku wani da matsala ce kai lafiya wasu malamai suka ce a wani ayin magana fasafi ga abu da ranta bai mutu ba kayanka ka yi wani suna ana jini ya fito yankanka shi ke ɗauke mutu wuta shi ya sa mutu kace kuma ya za a yi zan wuce mu je mal. amma zaba na ya yace amma yanki yankin masu bautan ka su ne alwasanina wal kuffar da kafirai kun gane ko kowanne mushrikai da kafirai su ne alwasaniyi da walkufa da yake wadda hadisi da wasu nau'i na kafirai da yake su addahaniyuna su wasu ganin su a babu lahira in hiya illa hayatu da duniya na mutu wani haya wa mawa yi hulukuna illa da'ar su su ne addahaniyuna zamani ne kawai in wa'annan suka mutu wa'annan suka cikin su ma akwai masu itikadin ana maimaita sama zaman duniya ana maimaita zaman duniya da kamar mutane da ɗan wannan san ciwori suna iya in suka mutu san aiki karu kuma sai a sake ne su dawo to duka wanda kan ga ai falsafa ce kawai wanda take ba ko kada mata dace da addini abin da ba kuma mamaki wasu bangare ce amma suna da a akida ita suna kansa suna arraja'a arraja'a a nan kasan a wasu wani suka iya karfin halin cewa wani a wasu mutane da suka mutu a najeriya wasu ya sani gani su gana aka sani su gana kuma aka yi su gana wasu ke yan shi'a to abin a jahaliyun kafirin ne mana kuma gani saboda ba su yarda ba su da iman da hakika wata wuce ba su da iman da al-yawmul akhir ba su da lahira wani ke sa duk duk abin da suka ambata na kan su da addini da kowace yin falsafa ko kowace irin riga suka sa ba da mu da lahira ba wani ya hukunta zaman su addanina to yanzu kafirai to idan suka yanka shine amma gabaihul wasalina wal kuffar wal jahalina wal murtadina da wa'in suka yi rida mutane ne musulmi da ana musulunci tare da su kawai wani ne sa suka yi rinka kamar addini ga sun ne shi kawai wala Allah ba mu karfin hukuma ba iya kashe suwa ko a yi ɗaukar hukuncin da ya kamata a yi musu a shari'a ba a yi musu suka yi rinka kawai suka koma wani suka kama wata wani addini to su ne almustaqimina sai dukkan irin waɗannan nau'ukan kafirai idan ka cire ahlul kitabi فنحن لا la بعد سنة كيف shi ne أهل mu musulmi ahlus sunna haka in mushriki ya ka ba a ciki da wanda ba ya wanda kawai ya amince kansa kafiri bai yarda da Allah ya ce yana bautan wani abu kuma yana da abu bai bautan komai ko da hari ne ko ko ko ko mutazili ko mawrin tabili ne in yanka muka ce ma za mu ci ba da kitab ba ahlul kitab dai ba fa na halu na la da kulha mu ba mu wannan yasa saboda bai halarta ba dan sai ce an hada biha kafire saboda wannan abin ya san kafire kafi da an hada biha kafire saboda abin da shi wannan wasali ko kafir ko jahari ko murtad da yanka dabbar da yanka zabi haku kafire abin ya san kafire ko kace yankan kafire wahiyar na shi taso to yanzu kike nan da wannan yankan da wanda ke kafi wanda yake kafi ne mata ta wani ne za a tsaye da dafa shi ne wahiyar na shi to Allah ko bai halaka mun cikin jaka ba yana da jihatar kafir mai tasun najifa ya kara fayyace bayani ke yana da jihatar kafir da ne kafir ya yanka mai tasun moshi ne najifa kuma najifa ne mai tasun moshi ne ana ce na jifatun bilkufuri ta zama kazamtacciya ta zama da jisa bilkufuri saboda wannan mai aƙidar kafirci da ya kasa shi ne na jifatun bilkufur ta kazamce saboda wannan kafirci da wanda ya kasa yake da zai لأن ذريعة الكافر ميتة أبين الكافر ينسى موتي نجسة بالكفر ومتى زمن يسعى دولة الكافر في الناس malaki da yasa ka zama najasa da da wannan kafin nasa shi wanda ya saka sai ce da anna hata ta asar bil dadi da anna hata ta asar bil dadi saboda shi abin da aka yanka shi yana da yana tasirantuwa da wanda ya yanka dabbar da aka yanka ta ta asar bil dadi takan samu shafiri ko takan tasirantu bil dadi da wanda ya yanka wanda idan wani ya yanka ta musulmi ne sai ta tasirantu da zaman su mai tsarki sai ta launin tsarki za ka sai ta halaka idan wanda ya yanka ta kafiri ne sai ta tasirantu da wannan kafirci to sai ta zama najasa saboda shi wannan mutum najasa idan mun mutum ko da najasa shi ne da an annaha ta ta'assaru bizzabi za ka ma ne ce fata fatakuna khabithatan li anna zadiha khabithun fatakuna kazita saboda ka wannan dabbar sai ta zama kazanta wanda ta kafiri ya kace yana zabiha domin wanda yanka ta kazita shi ma kazanta wato ma na kafiri yawa saboda ka kenan kafiri da ya yanka dabba da asalin dabba halittacce ce mai tsarki ne mai tsarki ce yanzu kasantuwan shi wanda ya yanka dabba kazanta ne yanzu wanda kasantar ta ce ta shafi dabba gaba da ta ba zama kazanta ta zama wato ainihin mai lalita da ake ta zama wata hankali musulmi ba kun gane ko ta takuna kabisatan da annan zabiha ha habisun wata ta'aftaru bihi domin wanda ya yanka ta kazani kazamtacce ne fata ta'aftaru bihi ta tasirantu da wannan kamar nan sai ta lalace ta koma najasa ta koma haram Allah ce to wannan shine abin da shafi yanka wa'inda suke wato ainihin musulmai ne kafirai ne wa'anda baka kira su da suna ahalin jikali ba su sai mana to kaunin muraji azza wa jalla a bayan halala zaba'iha ahalin kitabi khasatan dalilun ala tahrimi zaba'i ne gairi ki zaman cewa ko kasantuwan Allah ta tabaraka wa ta'ala mai jima daukaka ba abaha iha a halin kitabi ya halatta mana cin yanka yankan ahlul kitabi khasatan a kebance dalilin wannan hujja ce ala tahlili zaba'ihi a kan haramcin yanki yankin waɗanda ba su bace nan minan kuffari ko da sauran da gari kafirai abin nufi yanzu da wasanni yuna da wani na kansu da kafirai kan mutulakan da jahariyuna da mutadduna da duk wani kafiri duk da ɗayan su in ka haɗe su da ahli kitab zuwa abu gurai ko gani ba ba ku gani ba a duk abu guda ne sun kalbu a gari shahadu sai musulmi ne da kuma kasa ba ahalin kitab ne ke musulmi ne ba kafirai ne ba لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه saboda kalli ne kafirai ne gaskiya ba kafirai ne babu ko tanta ma kafirai ne malam da yahudawan wansu da wai da kiristocin su arna su kafirai ne to abin ne sun da su kafirai ne watanni da ma kafirai ne da hannu da ma kafirai ne motar da ma kafirai su kafirai ne hukuncin sun hukuncin su guda hukuncin su guda a hukunci zama su zuwa arna ne kafirai shi muke sabon su yanzu sun da dukkanin su kafirai ne arna ne to sai ma da yake sai su ahalin kitabi su kan cikin wannan jumlar kafiran sai aka ɗauke su aka shi su daban aka ce su an halatta mana su ne yankin su yake wannan hujja ce da take nuna maka cewa sauran kafiran da ba su ba sai kan su bai halatta ba